بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yan uwa masu kallon mu da sauraron mu barkamu da wannan lokaci da muke gabatar da darasi daga littafin bulogul marami min adillatil ahkam na al-hafiz bin hajar al-asqalani rahimahullah yau dai muna 27 ga watan hudu watan rabi'ul akhir na shekara ta 1444 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da yau muna ainihin goma sha shida ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu sha shida ne ko ashirin da biyu ya ko 21 da wanda shi ne 21 na watan goma sha ɗaya na shekara ta 2022 miladiya muna fatar allah subhanahu wa ta'ala mana jagoranci cikin abin da za mu karanta mu samu daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu haɗu da shi na umarni da kuma nisantar ababen da suke na ainihin hani. in ba a manta ba muna cikin kitabu salati a cikin babu sifatis salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wancan karo mun dakata ne kan hadisi na 235 kalamin da ke tare da ni yau cikin yadda Allah za mu tashi kan hadisi na 236 mu ne yana somawa kamar haka وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم وانا حديثي an karɓo دقى صحابي عن annabi صلى الله عليه وسلم ake kiransa كران sa'id أبي سعيد abi أبي سعيد khudri yana daga cikin sahabbai na gaba-gaba daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin sahabbai waɗanda suke malaman sahabbai masu ainihin ilimi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tura su wurare daban-daban Allah ya kara ma abi sa'id al-kudri yadda abi sa'id al-kudri yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance idza rafa ra'sahu min ruku idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago da ainihin kansa daga ruku'i imana in ya gama tasowa daga ruku'i kenan shine zarafa saboda ka wannan yana da bambanci da a ce hina yarfa'u ra'asahu min ruku idan ya zama hina ra'asahu min ruku'i wannan ya kasance lokacin da yake cikin tasowar bai gama tasowa ba amma wannan sai ce iza rafa'a ra'asahu min ruku' idan ya riga ya gama dago da kansa daga ruku'i ya miƙe tsaye ya taso daga ruku'i ya miƙe tsaye ƙwala to a wannan lokaci sai annabi ya ce allahumma rabbana lakal hamdu sauraka mutumin da yake mai sallah shi kadai ko limami to muhallin da zai ce allahumma rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu wata ruwaya wadda take ingantatta ya zo da wawo saboda tsakanin rabbana da laka akwai wawo wajen allahumma rabbana sai ka ce walaka hamdu ko rabbana sai ka ce walaka hamdu sauraka amma mutumin da yake mai bin liman sallah ne mamu shi zai ɗago ne da rabbana lakal hamdu ko rabbana walakal hamdu saboda shi ƙauli na jamhur mai bin liman sallah mamu baya faɗar sami allahu liman hamida duk da yake cewa akwai wayanda suke ganin cewa mamu ma zai iya cewa sami allahu liman hamida ya haɗa kuma da rabbana wa laka hamdu amma dai ƙaulin jamhur sun ce wannan aban liman liman ne kaɗai ya kaɗaita yake ɓanta da wannan faɗar sami Allahu liman hu lokacin da yake dagowa in ya gama tsayuwa daidai ya ce Allahumma rabbana wa laka hamdu kamar yadda gashi muna karantawa a wannan hadisi na Abi Sa'id al-Khudri haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassararsa na cewa Allahumma rabbana Allahumma shine ya ubangiji rabbana mu mai kula da mu saboda rabbana ya zama taukid allahumma sauraka kowane in ya kaɗaita yana aikin ɗan uwansa in ka zo da rabbana kaɗai ya zama kana cewa ya ubangiji mahalicci mai kula da halittarsa in ka zo da allahumma shi ma haka ya ubangiji mahalicci mai kula da halitta to da suka haɗu su biyu sauraka allahumma ya ubangiji rabbana mahalicci mai kula da halittarsa sauraka lakal hamdu godiya ta kaci sauraka muna maka da'a ko muna godi maka mil samawati wal ard wannan godiyar da ya zama wajibi a yi maka a gode maka to muna maka ita mai yawan cikin sammai da kasai wanda yawanta ya kai ya cika sama da ƙasa wadda yawanta inda za a ƙaddara ta wani abu ne mai jiki da za a rika ɗora shi kan juna wannan saman wannan wannan saman wannan to saboda yawansa sai ya tokaro ainihin sama tun daga ƙasa sai ya tokaro sama kuma tun daga wannan ƙasa yawansa da sai ya kai ya cika ƙasa ta farko da ƙasa ta biyu da ƙasa ta uku da ƙasa ta hudu da ƙasa ta biyar da ƙasa ta shidda tunda ita ma ƙasa ita ma kasai ce ma'ana mai yawa ce din da kaga an ce samawati aka ce ardi to ma'anarsa ardina samawati sammai bakwai ardina ƙasai bakwai sauraka ƙasai ya zama jam'i na ƙasa in ƙasa guda ce ka ce ƙasa masu ya kuma ka ce kassai to mil samawati godiyar da muke maka mai yawan da za ta cika sammai guda bakwai wala ardi bi ma'ana wal ardina kuma godiya mai yawan da za ta cika kassai bakwai wa mil amashi ita kuma godiyar da take yawanta zai cika abinda da ba mu sani ba na halittunka shine mil mashi ita saboda ka da cikin abin da ka so min shay'in na wasu halittunka ko ko na abin da ba mu sani ba wa'inda kake milki shine min shay'in mana min shay'in la yu'lamu min eh, fi malakutika na abin da ba wanda ya san su na halittunka wanda ba wanda ya san su to godiyar da muka yi maka mai wannan yawan da za ta cika abin da ba a sani ba wa'anda kake ainihin milkinsa don ba duk abin da kake milki ne ainihin muka sani ba sai abin da ka sana akwai da yawa halittunka da ba wanda ya san su sai kai badu bayan haka ahalar sana ubangiji kai ne abin yabo kai ne abin yabo kai ne ake yaba ma wani majadi kuma kai ne mai girma kai ne abin yabo kuma kai ne mai girma a hakku ma qala a hakku ma qala abdu saboda ka yabo gare ka da girmanka to ya wuce dukkan abin da bawa zai shi shine a hakku ka cincinci yabo a hakku fiye da ma abdu abinda bawa zai faɗa ka cinci yabo a haƙu kai ne ka cincinci yabo ma abdu fiye da abinda duk bawa zai faɗa duk abinda za ka faɗa wajen yabon allah allah ya cincinci fiye da shi duk abinda za ka faɗa wajen yabon allah to Allah ya cincinci a yaba masa fiye da duk abin da za ka faɗa shi ne hagu makal a hagu ka cincinci a yaba maka saboda ka ma kala abdu fiye da duk abin da bawa zai faɗa wa kunna laka wa kulluna kai laka abdu wa kulluna dukkan muhalittu laka abdu bayi ne muke gare ka dukkaninmu kowane ɗaya bawa ne gare ka daidai da faɗarsa in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahman abda dukkan abin da ke cikin sammai da kasai to za su zo ran tashin alkiyama a matsayin bayi a gare ka to shine wa kulluna dukkaninmu laka abdu kowane ɗaya daga cikinmu bawa ne gare ka bawanka ne kai ne ka halicce shi kai ne ke kula da shi sannan kuma kai ne za ka kashe shi sannan kuma kai ne za ka dawo da shi a gabanka ya fuskanci sabida da sakamako allahumma ya ubangiji ya mu lamani lima a taita ba wanda isa ya hana ma wanda ka yi nufinka ba Allah nufin ya baka abu to ba wanda isa ya hana sauraka inda duniya za su taru su hana abin da Allah ya so ya baka za su iya ba wala mutiya lima mana'ata ko ba wanda ya isa ya ainihin ba wanda ka hana ma idan Allah hana maka abu to in duniya za a taru a taimaka maka don ka samu wannan abu ba za ka same shi ba idan Allah riga hana maka wala yanfa'u zal jaddi min jaddu wala yanfa'u zal jaddi kenan fa'ilinsa zaljaddi. ma'abocin wadata mai wadata wala fa'o wadatarsa ba za ta yi masa amfanin komai gobe in kiyama ta tsaya in dai ba imani ya yi da aiki mai kyau ba duk wadata ka duniya duk kudin ka duniya to in baka yi imani da aiki na kwarai ba da gobe alkiyama wannan wadatar ka la fa'o ba za ta yi maka amfani ba minka jaddu girma naka ne jaddu in ya zo ta ɓangaren ubangiji a cikin lamirin ubangiji to sai ya kasance girma amma jaddu in ya zo cikin abin da ya shafi sha'anin wani mutum namiji ko mace to sai zanto kaka ake nufi uwar uban wannan mutumin eh, uban wannan mutumin to uba ne ne sai zama jaddu mace ce ta zama aljaddatu sauraka amma wajen allah in jaddi ya zo to ba fassara shi da kaka sai fassara shi da girma sauraka min jaddu ba za ka ce kaka naka ne ba ba za ka ce allah kaka naka ne ba ko kana da kaka min jaddu girma naka ne kai ne mai girma rawahu muslim wani hadisi imam muslim ya fito da shi ko ko imam muslim ya fito da wannan hadisi wani hadisi za ka same cikin sahihi muslim sai hadisin mu na gaba وعن ابن مس... وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعزم على الجبهة وأشار بيده إلى عنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه وأنا حديث أروتوش عبد الله بن عباس الله يقرأ مسيح دادشي دبابنسه abdullahi da abbas yake cewa manzo Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi ya ce umirtu aminu umarni waye masa umarni ba ambaci mai umarnin ma'ana Allah kinan da na nufin Allah ya yi mini umarni kuma umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne ga al'ummarsa gaba ɗaya sai ga abin da aka samu wata ƙarina wata alama da suke nuna cewa annabi ɗai aka wannan umarni to kenan an wa allah yawa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da dukkan al'ummarsa wadda ta karɓa kiransa umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma umarni ne zuwa ga dukkan musulmi ana asjuda ya ce allah ya mini umarni in yi sujada ala sab'ati a azumin akan kashi guda bakwai amma kuma sai a ce gaba in yi sujada da gaba guda bakwai in yi sujada da gabobi na guda bakwai ko in yi amfani da gabobi na guda bakwai wajen yin sujada na farko alal jabahati an yi min umarni allah min umarni in yi sujada da goshi ya sujada da goshi annabi ya ce goshi wa ashara biyadihi ila anfi sai nuni zuwa ga hanci kenan goshi ya hada tun daga hanci har zuwa goshi ko tun daga goshi har zuwa hanci duk abu guda ne ya daini a nan muka lissafa mun samu ainihin guda ɗaya kenan goshi da hanci guda ɗaya ne waliyadaini da hannaye guda biyu an samu gaba guda uku kenan warrukubataini da guwayya guda biyu an samu gaba guda biyar kenan wa dorafil kadamaini da kuma ainihin gefen yatsu guda biyu gefen ainihin sawo guda biyu mana gefen yatsun kafafu guda biyu su ma a yi sujada da su in kai sujada su kasance cikinsu yana ga ƙasa muttafaqun alai wani hadisi ma bukhari da musulun da sun rawaito su a cikin ainihin littattafansu sauraka wannan hadisi da annabi alaihi salatu yake cewa an min umurni a wata ruwaya kuma ce umirna maimakon umirtu sai ce umirna sauraka a cikin wata ruwaya annabi sallallahu alaihi sallama a cikin wata ruwa ke cewa amaran nabi sallallahu alaihi sallama annabi ya yi umarni na cewa dukkan musulmi ya yi sujada da gaɓoɓinsa guda bakwai ko da ƙasusuwansa guda bakwai duka wa'annan ruwayoyi da aka ambata guda uku dukkansu suna cikin bukhari da musulun da umirtu da umirna da amarin nabi sallallahu alaihi duka za ka sami su cikin bukhari saboda ka da ka'ida ta shari'a ta addinin musulunci duk abin da aka wa annabi umarni da aikata shi to ya zama umarni ne ga magari wanda ya shafi dukkan al'ummarsa gaba ɗaya. kamar da Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul ahzabi aya ta 21 laqad kada lakum fi rasulillahi uswatun hasana koyi mai kyau ya tabbata gare ku ga manzo Allah sallallahu alaihi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine koyi mai kyau wanda yafi koyi da kowa kyau wanda koyi da shi ya fi koyi da kowa zama koyi mai kyau to tun da Allah ce koyi da manzo Allah ya tabbata gare ku wanda shi ne kuma koyi mai kyau to ashe kenan dabin da aka um, annabi umarni da aikatawa in ya aikata to abin koyi ne ga dukkan musulmi kenan dukkan musulmi sai ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aiki kenan kaga shi ma abin ya shafe shi sannan kuma idan muka koma suratul talaq aya ta daya ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqtumun nisaa fadallikuhunna liiddatihinna lamirin ayar da farko sai ya fara da mutum ɗaya shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ayyuhan nabiyyu kaga ayyuhan nabiyyu ana ana nufi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya kai wannan annabin ya kai wannan annabin amma kuma abin da zai biyo baya sai zama lamiri ne na jama'a sai aka ce idza dallakatumun nisa sai Allah ce idan za ku saki matanku idan za ku saki matanku sai ce faɗalliku hunna ku sake su li'iddatihinna ba sun yi idda taurakai za ka saki matarka ka bari sai ta yi idda ta ga jini ta samu tsarki bayan ta samu wannan tsarkin baka kusance ta ba to in kana son ka sake ta sai ka sake ta kaga da aka fara magana da annabi sallallahu alaihi sai aka ci gaba da kawo al'ummarsa ciki kaga umarnin ya shafe shi ya shafe annabi sallallahu ya shafe shi ya shafe al'ummarsa da ire-iren wa'annan a cikin alkur'ani sauraka ba abin da zai da al'ummarsa cikin umumiya na umarni da aka yi masa illa ma ja a nassun bi takhsisihi sai da abin da nassi ya zo da keɓancewa a ce an wa annabi umarni da abu kaza amma kuma sai zanto an ce da al'ummarsa shi kaɗai ake nufi da al'ummarsa wani misali kama abin da ke cikin suratul ahzabi aya ta hamsin daidai da Allah ta'ala yake cewa ya eh, wanda Allah ta'ala ke cewa wamra'atan mu'minatan wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin kaga wannan ya zama an samu nassi na alqur'ani karara da ya nuna ke bantaka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna annabi kaɗai ake nufi da wannan umarni ban da al'ummarsa to kaga wannan shi kenan ya zama annabi kaɗai ake nufi tun daga nassi ya nuna shi kaɗai ake nufi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mar'atan idan mace ta mumina mace mumina ba kafira ba in wahaban nafsaha in ta zo ta ba da kanta kyauta in wahaban nafsa in ta yi kyautar kanta linnabi ga annabi ta ce ta ba annabi kyautar kanta annabi a aure ta ba sadaki ba ta son sadaki ba ta son komai illa kaɗai annabi ya nuna mata ta na zama ta shiga ta zauna a matsayinta na matarsa ba sadaki ba ɗaura aure ba siga ba komai ba shaidu Allah ta'ala ce in arada nabiyu ta dai annabi ya yi niyya an yi stanki ya aure ta to an halatta masa idan mace ta zo ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam gani na zo na kawo kaina gare ka kyauta ina son ka aure ni kyauta ba ni son sadaki ba ni son komi ni dai a gwada min ɗaki na in zama dai mata gare ka Allah ce to an halatta maka in ta yi maka kayi niyyar ainihin ka aure ta to samu mata ɗaki ta shiga ta zauna amma wannan khalisa tallaka kai kaɗai ne wannan yake ɓanta gare ka min dunil mu'minina kuma bayan mu'minai banda mu'minai to kaga wannan umarnin ya zama annabi ɗaya ake nufi sauraka a cikin wannan hadisi akwai wajibcin yin sujada a cikin sallah da wa'annan gabobi guda bakwai wajibi ne mutum ya sujada da wa'annan gabobi guda bakwai gabobin guda bakwai ga su goshi tare da hanci guda ɗaya kenan wakaffa ne da tafuka hannu guda biyu ina gani ce da muka karanta hadisin ba mu kawo yan nan ba su ne za su haɗu su zama maka gaɓoɓi guda bakwai maka ce goshi da hanci ɗaya wal ne da tafuka hannunka guda biyu wa'annan ainihin ka dora su a ƙasa bata ne da guwayya guda biyu wal qadamani da yatsun kafafunka ko yatsun sawun kafafunka guda biyu sauraka a wajen sujada goshi wannan goshin da muke gani goshi wannan da shi da hanci duk guda ɗaya ne na'am to yake cewa fadarsa da annabi sallallahu alaihi a cikin hadisin ya ce wa ashara biyadihi ila anfihi annabi ya yi nuni da hannunsa lokacin da ya ambaci goshi sai ya nuna hanci ya ce to ma'anahu annal jabahata wal anfa odun wahid shi ke nuna cewa da goshi da hanci gaba ɗaya ce wa illa lakanat lakanatil ada usamaniya ba haka ba da gabobin sun zama guda ainihin takwas kenan inda aka ce goshi ɗaya hanci biyu tabuka hannu guda biyu hudu guwayya guda biyu shida gefen yatsun sawaye guda biyu ko sawo guda biyu takwas kenan to amma kuma ce gaba guda bakwai ita ce aka yi min umarni in yi amfani da su wajen sujjada to wannan nuna kenan da goshi da hanci a lissafi ɗaya za ka ce ita sujada dai menene ake nufi da sujada? wa huwa al-khudu'u tazallul shine bawa yana tawadu'u yana kaskantar da kai lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala kana nuna kai ba komai ba ne a gaban allah allah shi ne komai saboda ka kake dungura goshinka ga ƙasa gaba mafi tsada a jikinka ita ce huska amma gashi kana turmuza ta a ƙasa don kana ƙasƙantar da kanka gaban allah kana ainihin masa sujjada wa huwa fardun fil kitabi was sunna ita kuma sujjadan nan a cikin sallah farilla ce saboda ka zamanta farilla ya tabbata ƙur'ani ƙur'ani ya zo da nuna cewa sujjada farilla ce sunna hadisai sun zo da nuna cewa sujjada farilla ce a cikin sallah Wani ijima haka ma haɗuwan bakin malamai ya nuna sujjada a cikin sallah farilla ce Al-ƙur'ani. Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul hajj aya 77 ya ayyuhal na amanu ruk'u wasjudu ko ya ayyuhal ladzina amanu urka'u wasjudu sauraka ubangiji ta'ala ce ya ku muminai ta urka'u in ka zo sallah ku yi ruku'i kaga wannan na nuna farlancin ya ce ku sujjada kaga wannan na nuna sujjada farilla ce zaman ta sujjada ya tabbata a alkur'ani mai girma idan aka zo hadisi kuma hadisin wannan babi da muke ciki ya ishe ka cewa ya tabbata a hadisi ko mu ce sujada ta tabbata a hadisi cewa farilla ce wannan babi hadisin da muka karanta yanzu na ibn abbas saboda haka وقال الوزير رحمه الله أجمع العلماء على مشروعيته malam waziru Allah ƙara masa rama ke cewa malamai sun haɗu akan cewa ita sujjada aba ce da aka shar'anta ta alhadisu zahiru dalalati ala wajubi sujudi ala hazihi al'ada'i sab'ati wannan hadisi zahiri a ƙarara yana nuna wajibcin yin sujada akan wa'annan gabobi guda bakwai izu huwa ghayatun khushu'un saboda shine gaya ta wajen jin tsoron Allah jin tsoron Allah ne a zahiru a bayyane da kaga mutum yana ɗora goshinsa ƙasa to wannan ya nuna maka a zahiri yana jin tsoron Allah ne wa ma'ul ubudiyyati lisayid al'ada kuma ita sujada ta haɗa ibada ta fi zama ibada haɗaɗɗa fiye da sauran gabobi duk wata gabar da za ka zo ka dungura ta ga ƙasa ba ta nuna cikar ibadarka fiye da wannan sujada da za ka yi da za ka ɗauki huskarka ka ɗora ta ga ƙasa ita ce take nuna cikar ibadarka take nuna ce wannan ibada ce cikakka ga allah ta'ala waliyadu iza udlikat falmuradu biha al kaffu faqat yace to shi kuma hannu in aka yi idlaƙin kalmar yadu to abin da ake nufi tafukan hannu kawai aka ce al to abin da ake nufi bin hannu mana bakin ainihin wuyan hannu da kanan abin da ya yi shi ake nufi da alyadu in aka yi lilaƙil yadu ko aka ce yadu aka shiru ba ce komi ba ce ce ina hannunka ne hannu kawai abin da za ka nuna masa gashi tafin hannunka sai an yi wani bayani da shi sai haɗo da sauran bangare na hannu amma kawai saboda wali marawa bukhariyu akwai dalilin da yake nuna cewa aka ce yadu ana nufin tafin hannu da kwai cikin dalilin hadisin da imam bukhari ya rawaito ko da yake ya rawaito shi ne amma kuma ya yi ya allaka shi talikan ne bai koro sanadinsa ba bai koro shi da haddasa na ko akhbar ni ba ko akhbar na kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yasjuduna wa aidihim fi siyabihi kici da sun kasance suna sujjada hannayensu suna cikin tufafi suna cikin kayansu yujzi'u min kulli udwin ba'dahu ala jabhati kanat aw ghayriha malaki cewa yana isan mutum sujjada in mutum sujjada sa tana isuwa idan mutum ya sujada a kowace gaba <clears throat> kowace gaba in kai sujada da bangaren ta guda to shikenan sujada ta isa to tunda aka ce goshi sai aka kuma nuna hanci to kenan in ka zo sujada sai kai sujada da goshi amma hanci bai taba ƙasa ba ko bai taba abin da kake sujada a kansa ba to sujadar ka ta yi duk da cewa goshi ne kawai taba hanci bai taba ba so da yawa mutum na sujada sai ga cewa goshinka ne kawai ya taba ƙasa amma hancinka bai taba ba to shikenan sujada ka tayi sauraka wanda ya zo sujada sai ya dungura hanci amma goshin bai taba ba ya yi sujada da wani bangare kenan na wannan gaba abinda malam ke sai nuna mana kenan kenan wanda ya zo sujada sai su sujada a sujadan nasa hanci kawai ya taba kasa goshi bai taba ba ko a sujada tasa goshi ya taba kasa hanci bai taba ba sujada su ta yi to amma akwai hali akwai dama sai ka haɗa guda biyu ɗin a wajen sujada ya zanto hancinka ya taɓa goshinka ya taɓa ya taɓa ƙasa ko ya taɓa abin da kake sallah a kai tafi ko sauransu duka gaba ɗaya ya ce kamar zo cikin sharhin littafin iqina ya ce wa jazi'u fi sujudi yana isa a cikin sujada saboda haka ce ba'adu kulli udwin bangaren kowace gaba min il mazakura daga cikin wayannan gabobi da aka ambata iza sajada alai inda kai sujada akansa. Ya hulan lan yuqayyid fil hadisi saboda a cikin hadisin ba a kayyade aka ce ga daidai inda za a yi sujadan da shi ta tabbata ba saboda gabar kowane bangare za ta kai da shi shikenan ya tabbata walau sajada ala ha'ilin muttasilin bihi min ghairi ada'i sujudihi ajza'a da mutum zai sujada akan wani ha'ilin wani ruhi ko wani abun da yake kariya da ya kare goshinka to shikenan sujada ga tayi misali mutum ne yayi rawani ka naɗa rawani ga goshinka wannan naɗin rawanin yanzu ka gama ya zama ha'ilin ya zama abin da ya kare goshinka sai kai sujada sama ga wannan rawanin sai zan ce yanzu rawanin ka ɗora ga ƙasa shi kuma rawanin gashi ya tare goshinka to sujada ka ta yi musamman in ka sa rawanin akan bukata saboda zahin rana ne ya sa ka yi rawanin in ka zo goshinka ƙasa zai ƙonu ko saboda tsananin bala'in sanyi ne na wajen kasa rawani ko rawani ko wani abu da shi ke nan kenan daga ta yi shi ne abin da malam ke nufi ya ce ajaza a daga ta yi kamar da ke cikin sharhin littafin ikina wala ya yajibu ala sajidi mubashira bai zama wajibi akan mai sujada a ce sai ya rungumi almusalla bi shay'in min a'da'ihi min a'da'i sujudi sai ya rungumi abin da yake sallah a kansa in tafi ne in ƙasa ne a ce dole sai ka rungume shi da wannan gabar ta sujada ya zanto gabar kanta ce za ta shahe shi ba wajibi bane ne daga cikin gabobin hatta jaba hatta goshi hatta goshi shuraka ba ana nufin dole in ka zo sallah wajen gaba gwiwarka a ce sai ka ɗebe wando daidai wannan gwiwar taka ta taba ƙasa daidai ko ta taba tafin da za ka yi sujada ba an ce ka sujada da gwiwar ya guda biyu to saboda haka yanzu ka ga wandon gwiwar ka ai tana da ha'ilin akwai abin da ya kare ta shine wandonka to da za a ce in ka zo su jira duk sai ka jaye wando ka jaye riga saboda ainihin gwiwar ta taba ƙasa tunda an ce ka sujada da ita ko ta taba tafi tunda an ce ka sujada da ita to kaga yanzu ko a ita tana ƙarƙashin ha'il ashe kaga tafi ka hannunka guda biyu da goshinka da ƙahunka su ne kawai suke mubashara ga abin da kake sujada amma abin da ya saura duka suna nan ƙarƙashin ha'il shine kaman goyiyanka to saboda haka wannan kenan amma makaruhi ne shi yasa malike ya falau sajada ala muttasilin bihi da mutum ya yi sujada ga abin da yake ya faru ga jikinsa yana haɗe da jikinsa wa ghaira ada'i sujudi wanda ka yi sujada ne da wani abun da yake faru ga jikinka ba gaɓoɓin asalin gaɓoɓin kansu kai su sujada da su ba yace misali ka kauri imamatihi wa kummihi wa zailihi wa nahawihi ka mutumin da ya sujada ga naɗin rawaninsa ka naɗe rawani mai naɗi ɗaya ko mai naɗi biyu ko mai naɗi uku sai ka ɗaura goshinka ƙasa bisa wannan naɗin wa kummihi ko kuma bakin rigarka ka zo su sujada saboda tsananin zahin rana sai ka jawo gehen rigarka ka aza ko hannun rigarka ka aza da makamancin wannan sahat salatu sallan mai shi ta inganta yayi lakin yi kurahu sai dai ana karhanta tarkul mubasharati bil yadaini ana karhanta rashin mubashara ne da hannu hannaye guda biyu makaruhi ne ka zo sallah ya zanto hannayenka guda biyu tafukan hannayenka don aka ce yadda ana tafukan hannunka ya zanto ba su baka ɗora su akan abin da za ka yi sujjada ba za ka yi sujjada ga ƙasa za ka yi sujjada ga ainihin daɓe na sima za ka yi sujjada ga daɓe na karo za ka yi ga za ka yi sujjada ga ainihin tafi za ka yi sujjada ga tabarma to makaruhi ne ya to baka ɗora hannunka ga wannan abin da za ka yi sujada ba da goshinka makaruhi ne zan zanto goshinka bai taba abin da za ka yi sujada a kansa ba in inda babu uzuri sai dai inda uzuri shi ne ce lakin yi kurahu tarukul mubasharati bil yadaini wal jabahati bila uzrin min harrin wa bardin makaruhi ne mutum ya ƙi runguman abin da zai sujada ya ki ɗora tafin hannunsa ya ƙi ɗora goshinsa ga abin da zai sujada makaruhi ne in dai babu wani uzuri da tsananin zafin rana ko tsananin sanyi saboda haka inda zaka ka yi sujada ana bala'in tsananin zafin rana sallah ta kama ka a wurin da yake babu inuwa babu komai kuma ga lokacin sallah kuma ita sallah ba a barin lokacin ta ya wuce ba a fidda ita akan lokacin ta matukar mutum na cikin hankali ko babu ruwa a yi ma to saboda haka saboda wannan bala'in tsananin zahin rana in ka zo su jira sai ka jawo hannu ko wani bangare na riga ga ko wani kyalle ka dora ga wannan kasar mai bala'in zahi don ka iya tabbatar da goshinka a kanta to babu laifi ba kai karhanci ba ko ko kana tafiya a wani wuri mai tsananin bala'in sanyi ya shi ya ɗauki sanyin gaske da ba za a ka iya ɗora goshin ka gare shi ba sai ka jawo wuyan wani hannun rigaka ko wani gehen rigarka ka ɗora daidai inda za ka sujada sai ka ɗora goshinka a kai shi ma ba yi lahi ba amma haka nan banza banza babu dalilin zafi babu dalilin sanin sanyi dan kawai kada goshinka yi ƙura ba ka ɗauko wani hankici ko wani abu ka ɗora ka goshinka gare shi sai dai ta dalilin abin da yake mai cutarwa ne tsananin zahi ko tsananin sanyi shi yasa malai ce falau sajada ala muttasil bihi ka kauri imamatihi lan yukra li uzrin mutum zai sujada akan nadin sa ko kuma akan wani gehin rigarsa ko sa ba a karanta ba ba a karanta ba alhamdulillah nan za mu takaita abinda muka samu ya zama daidai ya bude masu kallon mu da sauraron mu Allah tara mu aladarsa kuskure wanda muka yi mana roƙon Allah ya gafarta mu da sallallahu wa sallim wa bariki ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh